har ila yau yayin da muke ban kwana da shekarar ta 2023 idan dai za a iya tunawa a shekarar 2022 ne aka kuma tabka wani lamari mai matuƙar da hankali da rudani inda wani matashi ya hallaka gwaggonsa a unguwar ɗanbare da ke nan Kano da shekarunsa na haihuwa ba su wuce sha takwas kacal a duniya ba al'amarin da ya faru a cikin gidan auren ita wannan mata bayan da shi wannan matashi ya rabke ta da tabarya. lamarin dai da ya faru ran 23 ga watan maris ɗin shekarar ta 2022 ya yi sanadiyar mutuwar Rukayya jamilu yar shekaru 26 a duniya tare da raunata 'ya'yanta anwar jamilu ɗan shekaru uku a duniya sai kuma amina jamilu yar shekaru ɗaya kacal da 'yan watanni a duniya Bayan dai da wannan lamari mai matuƙar da hankali ya faru an da yi ta zarge-zargen cewa barayi ne ko kuma 'yan fashi da makami suka afka wancan gida gami da yi wa wannan baiwar Allah kisan gilla. To sai dai daga bisani kwamishinan 'yan sandan jihar Kano na wancan lokaci a lokacin da ya je ziyarar jaje da kuma ta'aziyya gidan su marga ya riƙayya. ya bayyana cewa tana dai suka samu nasarar kame wani matashi mai suna abdulsamar suleiman babangida ɗan shekaru takwas a duniya dan uwa ne na kud da kud da ita marigayi ya riƙayya da a cewar kwamishinan shine ya hallaka ta har cikin gidanta na aure gami da raunata 'ya'yan nata biyu tunda dama kanwar mahaifiyarsa ce kuma bisa al'ada an saba aikinsa gidan koma dai ya je bisa raɗin kansa Gama dai kaɗan daga muryar wannan yaro sanda rundunar 'yan sandan kano ta yi holinsa abdulsamad suleiman Babangida gidan an turƙayya na je da na shiga sai ta je ta kwanta ya aka kawo mata salaf sun fara bacci sai na ga wayoyin na wayoyi guda uku sai na tsaya sai na yi tunani sai na je na ɗauko taɓarya sai na buga antar ya sau biyu ya'yan kuma sau ɗaiɗai sai na ɗauki wayoyin na yi sauri na fita ina fita yan muka ɗaya ga ma'azzan nan sai ya ce min menene sai na ce babu komai wayoyi ne kawai na ɗauko sai muka tafi na bashi guda ɗaya sai muka tafi gida da muka je gida da daddare sai na je na sayar da wayoyin ɗaya dubu sha ɗaya ɗaya dubu biyar me kai da kuɗin kuɗin na yi kuɗin mota zuwa garinmu sai na sai agogo guda biyu sai na ba da dubu biyar za a sai min kaji sai kuma dubu biyar zan sai rake to ya kuke da ita antin naka an turka iya kanwa baban mu ce to kai me kai mata kace taɓarya na buga mata a ina da ina aka da ka buga mata ya ta yi lokacin ko ya ta ringa yi hmm? juyawa ta ringa yi ta yi buga ko iyo ko na kawai nishi ta ringa yi nishi ta ringa yi ta'yan nata guda nawa ne guda biyu su waye da ka buga musu su ma aka kai ajin ka nawa a makaranta ss1 to ya ka ji a ranka da ka aikata wannan wani iri ne ban ji daɗi ba wani hali ka shiga damuwa wace irin damuwa ta tunani wai ta mutu ta aka ta mutu dama ka ji labari ta mutu ne eh na ji labari a ina ka ji da asuba kanin baban yake zuwa na ga baban bayan ka gama aika-aikan ina ka tafi gida na tafi sai na tafi babura a me ka ce a gidanku kafin ka tafi babura zan tafi babura ni dai a can in ba zan ci gaba da karatu tun da na yi jiniyo kandi ita ce to bari in baban ya da dama su kakanmu suna nan sai su tafi da ni in ya yadda sai daga nan na haɗa kayana ya na tafi can akwai wata nadama da kake na wannan abu eh ne da na sani ban baje irin ɗauke wayan nan ko ɗauke ɗauke kayi kamar sau nawa a baya bai fi sau uku ba kamar waya da wa da ka taɓa ɗauka akwai wayar da na ɗauka a makaranta da gidan kakanmu shikenan sai wannan kuma to amfani da makami fa da wajen irin makami kai amfani lokacin kace a lokacin taɓarya ce a ina kaga taɓarya a kicin To sai dai tun bayan faruwar lamarin ne dai har ya zuwa yanzu dai ba kai ga mika shari'ar zuwa babbar kotun jiha ba, lamarin da a mayi batun karkare shari'ar. Amma dai kuma menene a shekarar dai ba za ta cika ba lallai dole a tuna da ire-iren waɗannan lamura da suka faru, yadda wannan matashi mai karancin shekaru ya hallaka gwaggon nasa a lokacin da ya kwashe mata wayar salula a cikin gidanta na aure. Wannan dai shine ƙarshen rahoto na uku. Za mu ci gaba a rahoto na hudu idan Allah ya yadda.